da sauraron mu barkanmu da yau barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin da zamu gabatar muku da labaranmu na yau Alhamis biyar ga watan safar shekarar Hijiriya ta biyar wacce ta yi daidai da ranar daya ga watan Agusta shekarar miladiya ta uku masu kallon da sauraron mu da fatan kun wuni lafiya yanzu kuma sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran inda zamu farawa da wannan ziyara ta shugaban gwamnatin wucin gadi prime minister muhammad ali lamin zend wanda ya kai ziyarar wuni guda a kasar gine equatoria a kan hanyar shi ta zuwa birnin malabo na kasar gine equatoria shugaban gwamnati prime minister ali lamin zend ya yadda zango a birnin injamena na kasar chadi a ranar litinin da marice inda suka yi ganawar keke da keke da takwaransa na kasar chadi sale kibzabo inda suka yi tattaunawar zumunci da ɗaɗɗan sabo ne dama a tsakaninsu sun kwashe tsawon lokaci suna tattaunawa a cikin farin ciki bayan nan firaminista ali lamini zen ya isa birnin malabo na ƙasar gina equatorial a ranar talata da safe ziyarar aiki ce ta wuni guda ya kai a birnin na mulabu jim kaɗan bayan isarsa ya gana da shugaban ƙasar gina equatorial toyodoro odiyan ingema sun yi tattaunawar gaugawa a fadar shugaban ƙasar na gine equatoria a yayin wannan tahiya da firayim minista shugaban gwamnatin wucin gadi muhammad ali lamini zen yana tare da rakiyar mambobin majalisar ceton ƙasa ta cnsp da suka hada da salifu modi musa sallau mu da kanal abarshi usman dukkansu manya-manyan mambobin majalisar ceton ƙasa ta cnsp ne a yayin wannan ziyara dai ya isar da saƙon shugaban ƙasar niger shugaban majalisar ceton ƙasa brigadier janar chani abdurrahman a yayin wannan haduwar dai sun tattauna a kan karfafa dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu bayan ziyarar tashi ta wuni guda shugaban gwamnatin wucin gadi firaminista muhammad ali lamini zain ya dawo gida niger inda ya samu kyaukyawan tarbo a sabkarsa a hilin jirgin sama na jihar hamani da ke nan birnin yamai daga mambobin majalisar koli ta tsitan kasa cnsp kamar haka gwamnan birnin yamai Asaman abda haruna ya yi wata ganawa a yau da wakilan kungiyoyin farar hula hajiya zulaha gambo ta haɗa mana rahoto a kai makasudin wannan zaman taro da gwamnan jihar yamai ya yi kira shine na sanar da kungiyoyin fararen hula masu kawo goyon baya ga majalisar ceton ƙasa ta cnsp da su haɗa kansu su rika daidaita tsare-tsaren nasu na kiran al'umma zuwa jerin gwano da sauransu na goyon baya kamar yadda za ku ji ta bakin gwamnan jihar ta yamai general de brigade asman abdu haruna da kansa tun lokacin da sanespe ya zo kun ga ko ina da ko ina akwai komite da soutien to mun ka kire su mun ka ce musu komite da soutien e lalle yana da kyau amma akwai ka'ida da aka bi saboda kan mutum ya yi abin da bai kamata ba kakka ga mutum ka bashi kashi kakka ga mutum ka tone mai mota ko ka kai ka shiga inda bai kamata ba to don ka dan mun ka ce su tsaya su uwa guda uba guda a bi hanya amma bisa ka'ida wanda aka jira da su yanzu a tashi a uwa guda uba guda a sa Niger gaba mu sa muke so mu sa Niger gaba Allah ya kama mu ci buyin mu daga nasu bangare kungiyoyin hararen hula sun amince da wannan dabara da gwamnan jihar yamai ya fitar musu da ita kuma sun ce za su je su dubi juna su ga yadda za su yi su tsara kansu yau mun zo gwamnora ne don saboda Eh, gwamnar ya kira mu ya ce mu zo mu yi taron gangami na haɗa kai na kwamitocin da muke so mu yi kokowa saboda samun incin kan Nijar da yadda za mu yi mu kori 'yan Faransa in mun haɗa kanmu. To shi yasa yau kwamiti kowanne na yamai mun haɗu nan a taron gangami mu yi maganganu ya muna nazari ya muna jan hankali akan yadda za mu yi mu samu mu keto kasanmu daga cikin matsalan da yake ciki in ya mai ne in wani waje ne in wani jiha ne duka yau gobernar ya tara mu ya ce lalle aikin da ake nan gai yana da kyau tunda kowa da kowa na ga hita yan duka yan Niger suna ga hitowa suna gwadi da su suna kishin kasansu suna son kasansu kuma insha Allahu sun ba da rayukansu don keton wanga kasanmu keton wanga kasanmu don duka wanda baya son Niger duka wanda ba su son Niger wana wana in ji zabarmawa yan faranshi kasa faranshi insha Allahu duk an zamu sai mun kore su gwamnati ya ce to mu tsaya yau mu kama junayenmu mu kama juna mu yi tsintsiya madarminki ɗaya duka kungiyoyi eh, su kama juna su zama guda tun eh, saboda gobe kamar in gobe akwai wani abin da za a yi duka a yi shi tare tunda in mutum guda yana yi lalle yana da ƙarfi amma in an kama juna an kama aka muka koma tsintsiya madarminki ɗaya abin ya yi armashi shi yasa yau muka taru nan ga dan kowa da kowa a haɗu sai a sa kwamiti guda shine wa'anda za a jagorancin duka wani eh, march ko duka wani tsare-tsaren da za mu yi a cikin kowane al'amari ana buƙatar haɗin kai kenan wannan dabara za ta sa su haɗa kansu domin cimma gurin da aka sa gaba na kwato ma Nijar cikakken inci. A ɗaya sharin kwa gwamnan jihar Difa, Janaral Ibrahim Bagaduma ya kai ziyara a gundumar gudumariya inda ya jagoranci bikin rarraba musu cimaka ga al'ummar na garin gudumariya biyu bayan ambaliyar ruwa da ta rutsa da su daga difa abokanan aikinmu sun aiko mana da rahoto a kai ruwan sama da aka samu a kwanakin nan da suka gabata sun addasa banna da dama a fuskar kwamitin gudumariya inda yau an samu kimanin iyalai 466 waɗanda wannan al'amari ya ritsa da su wannan kuma a cikin ƙauyuka kimanin guda takwas a cikin su akwai garin gudumariya buti kwalamfardo kuluja kwaseri kura kwaseri kwalta jajeri kanada da kuma kilakam domin kuma taimaka ma waɗanda wannan al'amarin ya ritsa da su a hal yanzu gwamnati ta iko da wani taimako na musamman wanda ya kumshi tonna 49.6 na cimaka wanda ya kumshi hatsi da kuma shinkafa sai kilogramma 240 na gishiri da kuma mai litar 2480 akwai kuma ɗimbin kayayyaki waɗanda suka danganta da sange mayafi da kuma tabarmi wanda kowanne an aiko 466 domin raba ma waɗannan bayun Allah bikin kaddamar da wannan tsari da aka gudanar a ranar jiya an tafiyar da shi ne a jagorancin gwamnan jihar difa general de brigade da ibrahim bagadoma wanda da farkon fari dai ya bayyana ma'anar wannan tallabi na musamman in aka ce ɗaya daga cikinmu ya faɗa cikin matsala ko wani bala'i ya afka mishi gaba ɗaya muke taruwa mu zo mu yi mishi jaje kuma mu kawo mishi ɗan taimako daidai gwargwado wannan abin da za a baku yanzu abin da gwamnati ne ya isan muku da shi kuma ba shi kenan ba ne wannan shine ake ce masa eh, eh, agaji na gaugawa insha Allahu zuwa wani lokaci hallo gwamnati in tattuna da ku tattuna da mu za mu sake waiwayan ku Allah sa ga Allah ya Allah ya ƙara buɗa mana mun gode wallahi sosai ma mun ji daɗi sosai ya an ni ƙware ƙware wallahi ya gaba da wannan zai samu ne sinistire wannan an taba samu ba haide bana Allah ya kiyaye makon mun gode mun gode Allah ta mai mutanen mu wanda manya mu duka Allah ya ba mu lafiya mu bayyana muku da cewa shi dai wannan tsari da aka kaddamar a ranar jiya a garin gudumari gargashin jagorancin gwamnan jihar difa general Dubrika da ibrahim bagadoma ya ba kowane magidanci damar samun kilogram 50 na hatsi da kuma kilogram 50 na shinkafa da kilogram biyu da biyar na gishiri da litar biyar na mai da tabarma daya da gidan sabro daya da kuma mayafi daya. Malamai magada annabawa sun hallara a garin Menisarwa inda suka sabke alkur'ani mai girma a ƙarƙashin jagorancin sarkin na Menisarwa domin fatan Allah kawo zaman lahiya da kwanciyar hankalin ƙasarmu Nijar. Ga rahoton da suka aiko mana a abokanan aikinmu daga Difa. babban masallacin juma'ar garin mai nasarwa ita ce dai ta karbi wannan zama na karatun alkur'ani mai tsarki zama kuma da sarkin mai nasarwa mai martaba abdu kacallu kacalla gaso ya tsara tare da haɗin gwiwar manya-manyan malamai da suka fito daga sassa daban-daban na departamentin mai nasarwa wannan fatiyan da muka tsara dan saboda kwanciyar hankali kuma da wadata da jin dadin mu duka 'yan kasa muna fata allah ya sa su ji daɗi kuma allah ya ba mu sabbin masu iko don shi ma allah ya kama musu kuma Allah rufa musu asiri Allah ya bada sa'an da za su yi cika alkawalin da suka doka ma jama'a da kun gani yadda jama'a suka yi abin nan don shi ne muke so Allah ya fidda su kunya to bayan haka kuma duk wanda ya sun nufi ni da sharri Allah ya sa sharrin shi koma kan shi kuma da manan da Allah muke ciki ya zo wajen karshe wannan allah ya samu ida shi lahiya mun samu abincin na jama'a da na dabbobinmu don kai shi ne abin da muke yi kowane sati sati ne muke a cikin wata in kan ya kai gaba bayan da damana daman shi muna yin shi na wata wata da muke yi akwai shi don ka ban mu bari in allah yarda muna so a ce kasan mu ya ci gaba kuma bari ma kasan nan ya dace shi muke fata gwamnan jihar difa ibrahim bagadoma da ya halarci bikin kawo ƙarshen wannan zama na karatun alkur'ani mai tsarki tare da addu'o'i zuwa ga kasar mota ta Nijar ya buga yabo kamar haka. Duk wani abu maganin shi roƙon Allah, maganin shi alƙur'anil azim. To abinda muke fata a gare ku, abinda muke bara a gare ku, abinda muke roƙonku shi ne cewa ku ci gaba da abin da kuka saba yi. Allah kawo mana kwanciyar hankali a ƙasa. Allah ka mana damuna mai albarka duk wani shaidani Allah nesantar da mu da shi Allah ka mana kwanciya hankali Allah sa mu ta ci gaba Allah ɗaukaka ƙasanmu abinda muke fata kenan mu bayyana muku da cewa ƙarshen wannan zama dai an gabatar da roƙo zuwa ga Allah Ubangiji domin tabbatar da kwanciyar hankali a cikin wannan ƙasa tamu tare da ci gaba mai ɗaurewa. domin kawo goyon bayansu ga majalisar ceton ƙasa cnsp al'ummar unguwar madina da'ira ta hudu wato da ke jihar da magaran sun yi sallar jama'u domin fatan zaman lahiya da kwanciyar hankalin ƙasarmu mu nijar kasim mutari na ɗauke da ƙarin bayani wani gagarumin taro ne tubarkalla wanda ya haɗa al'umma maza da mata yara da manya mazamna unguwar wato karce madina cikin komin ta hudu a nan cikin birnin da magaram aka shirya wato yau da safen nan domin da farko nuna goyon bayansu ga magabatan kasar nan tamu musamman ma shugaban majalisar sojoji domin ceton kasar nan general de brigade chani abdurrahman da kuma dukkan mambobin gwamnati a ƙarƙashin wato inuwar firaminista ali lamin muhammad zain albarkacin wannan babban taro al'ummar wato unguwar madina cikin wannan komin ta hudu a nan birnin da magaram sun yi allah wade yau da safe da dukkan wannan hukunci takunkumi mara misali da wato hukumomin sai da yawo suka labta ma kasar nan tamu ba gaira ba saba sannan sun nuna cewar yana da kyau mu haɗa ƙarfi da ƙarfe gu ɗaya al'ummar ƙasar nan gabaki ɗaya mu ci gaba da roƙon allah maɗaukacin sarki don ya ƙara tabbatar man da kwanciyar hankali ya kiyaye mu da irin miyagun azzalumai waɗanda ke neman da zamna tsaye waɗanda ke neman kawo ma ƙasar nan ta muhari. jiran kaɗan sai al'ummar da suka taru a wannan makeken hili a ƙarƙashin inuwar liman malam lawan wato suka tashi suka meke tsaye inda aka yi raka a guda hudu sannan kuma aka ci gaba da addu'a na fatan Allah maɗaukacin sarki ya kare ƙasar mu daga miyagu ya ƙara tabbatar mu da kwanciyar hankali da kuma damuna mai albarka ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci wato wannan sabga liman malam saraji ga abin da yake cewa dukkanin abin da muke tsoro wanda muke sa ran tunanin cewa ya iya faruwa na tashin hankali Allah ya kare mu da shi daga nashi wajen kakakin wato wannan tururuwar al'umma wanda suka haɗu yau da safe na unguwar madina nan cikin birnin da magana, malam mustapha adam wanda ake kira da suna obama shi ma ya da baki ya ce kun san halin da muke ciki a ƙasar nan lalle kam ƙasar mu ta shiga cikin wani hali wanda kowa san shi ganin haka wa'insu ƙasashe suke nema su nuna mu muhim ƙarhi da da samun goyon bayan wa'insu 'yan ƙasa to shine mu mu a matsayinmu na 'yan ƙasa musamman a matsayinmu na 'yan anguwan nan wanda yake sabon anguwa ce mai suna madina wanda take cikin yankin na rumbun laka muka tsara wannan sallah kuma al'umma sai kawo goyon baya ba dan komi ba sai dan mu koya ma allah kukanmu allah ya kawo zaman lahiya a ƙasar nan Allah ya kawo zaman lahiya a ƙasar nan Allah ya kawo zaman lahiya a ƙasar nan Allah ya raba mu da fituntunu na cikin gida da na waje Allah ya raba mu da fituntunu na cikin gida da na waje Allah ya kawo mana arziki ya kawo mana kwanciyar hankali duk abin da yake na alheri ne a ƙasar nan tamu wanda muka tambaya da wanda ma abin da mu ba san da shi ba in alheri ne a mu? alheri ne ga ɗaiɗaikunmu Allah ya tabbatar mu da shi Allah ya tabbatar mu da shi abin da yake fituna ne wanda muka tsinkayo da wanda ba mu tsinkayo ba in ha fituna ne muna kira muna muna roƙon Allah Allah ya nisantar da mu da shi daga nasu wajen iya mata ba a bar su ba a baya domin sun kasance tubarkalla tamkar tsintsiya yau da safe dan halartar wajen wannan addu'a ga ɗaya daga cikin su illa isufu mai doki tana ambata cewa mu wannan abin da za mu ce wannan taro da aka yi mun gode ya Allah mun gode ya annabi a unguwanmu tunda ba taɓa yin haka amma abin da za mu ce Allah ba mu zaman lafiya da alheri wannan tani da ya kama mun gode ma Allah kuma Allah ba mu zaman lafiya da alheri Allah ka shiri su mu kuma wannan abu da ake bin bayan shi shi ma Allah Ubangiji ka ba shi riko na gari. Jiran kaɗan bayan an kammala wato wannan sabga sai ga baki da al'umma suka dakata aka yanka wani ɗan maraƙi wanda wani bawan Allah wanda bai bukaci ba a haɗu sunansa ya bada kyauta ruwan Allah domin a rarraba ma wato almajirai sadaka fi sabilillahi Allah karɓa addu'o'inmu ya kare ƙasar mu daga dukkan wata fatana. Mambobin ƙungiyar masu sufuri na jihar da magaran sun yi jerin gwanu da suka hito da fifi kwansu da kwalkwatarsu domin nuna goyon baya ga majalisar ceton ƙasa cnsp a yau alhamishin nan ne 31 ga wannan watan da muke ciki haɗin gwiwa na ƙungiyoyi na wato 'yan sufuri da na dakon kaya na shahar da magaram suka fito da fifi domin yin wani jerin gwano gami da nuna goyon bayansu zuwa ga majalisar ceton ƙasa cnsp mu ma haka yadda muka ga mu ta sake kuma mun tabbata ƙasarmu Nijar za ta ci gaba shi yasa wannan ƙungiyoyin namu na masu motoci da direbobi na manyan motoci ga baki ɗaya muka kawo yan bayanmu da wannan ƙungiya eh, ta ceton ƙasa shi kuma eh, abin da yasa muka kawo goyon bayanmu mun tabbata shi general eh, de brigade abraman chani mun ga yadda ya ɗoka mun tabbata ba zai yi kasa a gwiwa ba ba zai yi sake da yan kasa ba yanda su ma yan kasa ba su yi sake da shi ba abinda da nake so nake kira ga babban murya duka yan kasa kowa ya mai da hankalin shi guri guda wannan afirka ba mu bane ba muka yi Allah ya juya ta insha Allah mu juyin da Allah yake so mu ma shi muke so ubangiji Allah tabbata mana alheri alheri sojawa ga baki daya duka masu teni Allah ɗaukaka mana su Allah kare mu da su kasan mu ta ci gaba kamar yadda muka ji Afirka tana rurrushewa tana kama hanya mai kyau ubangiji Allah ka taimake mu Allah ka sa sauran ma na Afirka wanda bu so ba suka ba da gaskiya ubangiji Allah sa dan lokaci zuwa dan kalilan Allah rushe su ina muku fata alheri garin zabori wani gari ne da ke cikin jihar doso sun yi taron gangami tare da yin addu'o'i na fatan allah ka zaman lahiya da kwanciyar hankalin kasar mu nijar da kuma nuna goyon baya ga majalisar ceton ƙasa cnsp eh, muna godiya ga subhanahu wa ta'ala ubangiji allah da ya guda mana wannan babbar rana muna masu horin ciki da gayyato al'ummanmu ta ƙasar zabori da ko'ina suka hoto kwansu da horansu na nuna haɗin kai da goyon baya ga wagagayyata tamu na harko dai eh, alkawali ne zan gaya mu jama'a da muka ɗauko tun wajen da gwamnan jiha na doso da ya gayyace mutum eh, kwanan baya ya nuna muna in muka zo mu yi hudu ba ga jama'a bisa kan eh, tahiyar lokaci don ko ina kira ga al'ummar ƙasar zabori gaba ɗaya da gewaye in kiɗi ya sake ya kamata a ce rawa ita ma ta sake yanzu lokaci ne kuma allah shi ke da zamani kuma allah shi ya kawo wannan zamanin na farko ni shugaban ƙasar zabori na ba da goyon baya da haɗin kai bisa ga wannan sabbin jagororin mu kuma allah ya taya su allah ya kama musu allah ya tsare su kuma waɗanda ke da niyya ta alheri zuwa ga ƙasar nan tamu allah ya cika musu mu abuta mu aminci mu haɗa da su waɗanda ke da mugunya aniya allah ya ganar da su kuma ya shirya su mu ne allah ya shirya su na samu labari kala daban-daban muna sauraron tv muna kuma salulin ne har eh, sarakuna na ƙasashe daban-daban irin na su ghana da irin na nigeria da sauran makwabta suna kira ga cewa wata niyya da ake son a ɗauka ma eh, ƙasanmu bai dace da ita ba don ku wallahi na jinjina ma waɗannan sarakunan gargajiya da ke eh, kiran magabatansu su daina ɗauka wannan niyya da suke yi zuwa ga al'ummar ƙasar Nijar da al'ummar ƙasa ce gaba ɗaya za su son su halaka muna don ku ubangiji Allah shi na tare da mu Allah ya kama muna Allah ya ɗaukaka Nijar tutar ta gaba ɗaya kuma Allah shi kama waɗannan sojoji namu Allah ya taya su riko ina kira ga eh, al'umma ta ƙasar zabori gaba ɗaya kuma sun karɓi kira sun zo masu garuruwa mun yi kira ga limammai mun yi kira ƙungiyoyin mata muna zo ai addu'a kuma domin mu ta zamna lahiya ta tashi lahiya Allah ya ba mu kwanciyar hankali da lumana Allah ya ba mu damana mai albarka Allah ya taya waɗannan eh, jagororin ƙasa namu Eh, bisa ga hanya eh, da to ka ɗauka ta niyan kyautata mu ƙasar nan Allah ya sa su yi ma mu adalci Allah ya sa kuma talaka mu su musu biyayya muna kira ga dukkan wanda eh, message kan kai gare shi Allah ya sa shi koyi da irin namu kuma mu ba da haɗin kai domin a ceto ƙasa ta mu gaba ɗaya ba mu da wata ƙasa sai wannan kenan ba mu dogara ga komi ba sai Allah sai wannan ƙasa ta mu Allah ya hauke muna ita malamai muna kira gare su duk inda an kai sallah ba sallar juma'a ɗai ba sallar subahin ne al'unutu ne sallar eh, magariba ce sallar biyar na farilla ne sallar dare ce ka tashi zaka addu'a da malami kake da wani iri kake Allah ɗaya san wanda roƙon shi ke ci wata niyya Allah ya watsar da ita ta kama Nijar hari kuma Allah ya ɗaukaka ƙasar kuma Allah ya sa waɗanda ke gaba da musu zama soyan mu insha Allah ha za salamu mun gode daga nasu waje al'ummar garin tasker su ma ba su yi ƙasa a gwiwa ba domin kuwa sun fito da fifi inda suka yi jerin gwano kuma suka yi taron gangami sun yi amfani da wannan dama sun fitar da sanarwar goyon baya ga majalisar ceton kasa wato cnsp abdurrahman ma'azu na dauke da ƙarin bayani kamar sauran gurare na kasarmu shi ma kwamitin goyon baya ga sabbin hukumomin mu na Departement Tasker a ranar Talata da ta wuce 29 ga watan Ut ya shirya wani babban taron gangarmi da kuma wata babbar tahiya a titunan garin na Tasker cikin bayyana kalamu na goyon baya ga wato CNSP da kuma dukkan mambobinta. A ƙarshen taron Malam Adam Musa ɗaya daga cikin mambobin shirya wannan gagaramin taro ya karanta sanarwar ta goyon baya kamar haka. ashirin da shida ga watan da ya wuce sojojin kasanmu sun doki mulki a kasar nijar to kuma da suka doki mulki sun ce sun nemi goyon bayan talakar nijar to mu talakawa ne na nijar kuma talakawa ne na taskiyar tun da sojojinmu sun nemi goyon bayan mun ba su ɗari bisa ɗari kuma muna ba goyon bayan general chani da sauran abokan tahiyan shi da tawagan shi da sauran sojoji na kasashen kamar su mali da su burkina da gine da su aljeri su kori kasan faransa faransa su kori faransa da kawayen faransa da masu goyon bayan faransa duka muke su a kore su a cikin kasa su bamu lahiya jim kaɗan bayan karanta wannan sanarwa an miƙa ta ga hannun magatakarda na departament ta tasker wanda shi kuma ya ɗauki alkawalin miƙa takardar zuwa ga hukumomi na gaba gwargwadon labarin da ya sauka kenan a maraicen yau a gare mu a madadin zulha gamba da ta shirya mini tare da taimakon alhaji bisa abubakar ni da na gabatar ke muku fatan mu lafiya masu salam.